kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Salo Graba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan lalubo hanyoyin samar ma matasa aikin yi tare da haɓaka tattalin arziki. Ba tare da ɓata lokaci ba ga yadda firar ta ci gaba. To, shawara dai na farko da yake gwamnati Allah ya sa Allah ya kawo mana gwamnati da muke ganin akwai adalci a kanta. Don na farko kin gana ya magana vocational centers da Buhari ya ce a kawo. Mm-hmm. Abun da ya ƙara kashe vocational centers dama shine wannan disparities tsakankanin kankanin HND da degree mutum ne bambanci din nan don mutum ne ya je misali mechanical engineering a HND aka ba shi all the technical experience da komai a polytechnic ya fito ka nuna masa da cewa wanda ya bsc engineering ya fi shi to wannan abubuwan ya sa da yawa mutane suka fara jaye kan interest ɗinsu a kan wannan layi so wannan ta polytechnic ɗin wato makarantar kimiyya da fasaha yanzu kin ga ƙasashe da suka samu ci gaba idan ka zo da takardunka digiri guda goma sha ka zo nema aiki duka za su aje ne gefe sai su nemo takarda da za ta iya baka wani creative advantage over saura sai a baka aiki yanzu haka shi ke faruwa kasashe suka ci gaba akwai wani tafiya da na yi zuwa china a gwanzu a duk kowane layi da za ka ga mutane na sai da waya ko wata na'ura ko wani abu wallahi idan ka shiga ciki mini factory ne sai na kula da cewa duk wanda ke da mini factory zaka ga ma'aikaci ne ko na zte ko na wawi sai a ba su advanced training za su iya zuwa su buɗa shi za ya ga an kawo waya a ce wani china wani mai kyau wani mara kyau sun bari kowa zai iya competing ya iya irin nashi dole a ce ga wani kusa da fake ga original da sauransu har dai a advancing regulator su za su yi maganin wannan kasuwa ta halinta na farko eh, shawara so abun nan da wannan magana abun da aka yi magana harakar vacational ba karamin taimako za ta yi ba game da ayyukan hannu da sauransu a ƙasan nan bale yanzu da muke ƙasar mu ba hanya ba gidaje ana magana ba housing ba sauransu so idan za a invest a infrastructure muna buƙatar a lot of vocational trained staff so abu ne da zai ta na farko kenan na biyu kuma gwamnati ta tabbatar da cewa ta ci gaba da hura ma manya-manyan kamfanunuka wuta akan da cewa su dinga training mutanenmu ba wai dole sai in ka ɗauki mutum ɗari ba ka ce wai ya yi maka aiki wanda ba zai samu skill training ba dole ka ba shi lokaci da za ka iya ba shi training sannan ka yi graduation din shi ka bar shi je tashi haraka ba dole ka ɗauki mutum aiki ba ka kai shi inda ba zai benefitin ba daga ba a kore shi so dole gwamnati sai ta reviewing policy game da ake daukan matasa ake da ake training ɗinsu da sauransu so national director of employment din nan dole gwamnati ta farfado da ita a ga yadda za su dinga checking yadda ake daukan ma'aikata yadda ake securing yadda ake training da sauransu na uku shine gwamnati ta yi kokari ta ba da karhinta sosai game da ilimi na ICT na haraka kimiyya wannan duk duniya hanyar sadarwa duk duniya ba inda ake ɗaukan matasa aiki da mutane a duniya game da wannan hanya ta sadarwa yanzu richest mutane a duniya idan kika je kasashen america china za ki ga mutane da suka yi inventing suka kawo wani abu game da harkar sadarwa so abu ne da za mu iya tapping into don saboda mu taimaka ma yara mu tun daga ƙasa har zuwa gaba na hudu shine haraka wannan kimiyya sai mu je mu hada ta da gefen security idan muka ba yaran mu training mu insisting an ɗauki eh, eh, isassu a saka su a wuraren tsaro harakan police da military da sauransu don saboda mu samu tsaro don idan aka anso misali trillion guda da wani ya sata aka ce za a invest in misali a security a nigeria za a ɗaukar mutum dubu ɗari uku a police ko dubu ɗari biyu a military navy da sauransu ya zama na ƙasa ta samu tsaro sannan kuma a ci gaba da zaman lafiya don in ba mu same shi ba akwai matsala a ƙasar nan so kamar yadda muka gani in dai gwamnati za ta bi cikin irin wuraren nan ba kaɗa sannan kuma a budget na najeriya dole gwamnati ta gyara nawa ne ake kashewa a cikin agric da education waɗannan abubuwan guda biyu kaga agri zai muna diversifying ba za mu rely a mai ba don kamar yanzu ɗan arewa shi ma yana cewa shi ma yanzu from northern delta tunda an ga mai so zuwa gaban imam ma ya karu zai sake makin dinmu mu zama molezi mu kara zama so dole ne mu koya ma mutane harakan noma akwai agro allied businesses wanda ke da kasuwanci na alakan noma ba dole sai kaje ka yi shuka ba ka kawai akwai sana'o'i da yawa kashi-kashi duk a duniya kamar yanzu a malaysia gdp nasu wurin 40% daga agric ne so dole sannan dole sannan ya malaysia kenan wanda muka ba su irin manja suka je suka shuka suke manja ma yanzu yawa so kaga <laughs> yawa to ta investing sosai game da wannan don saboda ya zama na kowa a nigeria ya zama na compulsory duk jiha gwamnati za ta yi policy da za a ba da target na production na wasu abubuwa da ake shuka a kowace jiha za ki ga kowace jiha za ta iya ciyar da kanta za ta iya ciyar da makwabta za ta iya fitar da shi a haka cikin lokaci kaɗan za a fara cewa ƙasa alhamdulillah to to eh, comrade kabir bari mu dawo gare ka mu samu shawarwari bangaren irin rawar da kungiyar kwadago za ta taka da kuma wa'annan kungiyoyi da kuke kafa yanzu na haɓaka matasa shawara na ɗaya kin ga dole ne ya zama wajibi gwamnati ta duba wato harka na ɗaya shine na tsaro saboda duk taɓarɓarewar arzikin ƙasar nan ya dangantaka akan harkar tsaro ne ma'ana shine gwamnati ta duba matasa kin ga yanzu kamar borno akwai matasan da ake ce musu civilian gtf wannan yakin da kika ga ake ta da boko haram da shauransu ina jin rol ɗin da suka yi playing ta wani sa'in ina jin suna kusan hannun saƙu ne da jami'an tsaro gwamnati sai ta inganta matasa wato daga kan grassroots daga ƙananan abin nan kin ga kamar barayin wato shanukan nan da shauransu hmm. duk dai wa'annan matasan da su ake ta amfani to gwamnati sai ta duba in an tashi kamar misali ɗiban jami'an tsaro ko wani abu a ɗebe su abu na biyu kin ga masana'antun nan irin su textile companies abin da ya shafi wato eh, wannan ma'adanan ƙasar nan da ake tona na zamfara da shauransu duka wannan gwamnati ta yi ƙoƙari ta mai da shi kamar vocational center yadda za a ɗebo matasa a sa su a cikin wannan harkoki su taimaka wa gwamnati su ma su yi dogaro ga kansu kin ga kamar misali muna da makanikai kamar yadda ake ba da misalai sadiq yake maganin china da shauransu ai kamar yadda kike ganin roadside makanikan nan ne makaniki ne zai je buɗe workshop da shauransu kayan kuɗin sufanu da shauran bai da shi kin ga anan gwamnatin ta bunƙasa irin wa'annan abubuwan a samu gurin da za a dinga ba su tallafi sai a mai da abin ya zama kamar modern abu wanda za a taimaka musu sai a zo kuma gefen wato ma'aikata don babban cin hanci da rashawa a najeriya da ake samun gwamnati na magana dalilin rashin tabbatar da ingantaccen abin da ya wadata ne wa ma'aikaci to abu na biyar shine gwamnati ta yi kokari kamar yadda shugaban kasa a kulliyomin yake faɗa maganan ba wa ƙananan hukumomi cin gashin kansu dinnan shine babban muhimmin abu yau idan aka ba wa lokal gamman wato ƙananan hukumomi cin gashin kansu akwai wato karkara karkara da kika sani wallahi wani ma bai san waye shugaban ƙasa balle gwamna to kin ga wayannan mutanen su ne suke kusa da gwamnati ba sai sun je wai aikin gwamnati ko na abu ta harkan noman nan ta harkan a musu ayyuka shi kansu shugaban ƙasan zai samu sauki ba komai sai an tsaya ana jiran shugaban kasa ba ciyaman din local government ɗinka shi zai je aiwatar da wannan ayyuka saboda kuɗin nan ina mai eh, tabbatar miki ajiya mana mun yi wato bincike mun lura cewa duk ƙananan hukumomi a najeriya mafi kankanta suna ɗaukar naira miliyan 260 kowane wata ɗaya wannan shine abin eh, monthly allocation na kowace local government mafi kankanta to kin ga a yau shi yasa shugaban kasa yake ta nana ta cewa yana so ya ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu ai abu ne na doka dama constitution din kasar nan ta ce muna da wato harkokin gwamnati kashi uku ne mataki ɗaya ɗaya ne zuwa uku daga local government zuwa state zuwa federal to saboda haka duk wa'annan abubuwa mutane kamar yadda ita hajiya aisha take faɗa ne komai sai mu taru mu ce wai sai gwamnati kamar yadda sadiq yake faɗa da ya je china kin ga ya ga wasu abubuwan da ba gwamnati ba ne to yau in ka inganta wannan ƙananan hukumomin ka bar su da ƙananan hukumomin kai kanka shugaban ƙasa sai dai kai dilin da national projects suke gaba kin ga aiki ya masa ya masa sauki haka gwamna shi kuma satan nan kuma za a dena shi jama'a saboda karancin lokaci za mu tsaya nan da yardar Allah za mu kawo ƙarshen tattaunawar makon gobe a madadin mu comrade nasiru kabiru da sadiq sule sani sami da hajiya aisha abdullahi da wakiliyar mu madina dauda ne salo garba ke cewa ku kasance lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau